Masu saurari sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan dare na sabuwar shekarar tara Ibrahim si Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. To yayin da aka tsoma kafa a shekarar tara shin an ga wani ci gaba a bangaren lafiya a shekarar 2018 da aka bari? an samu ci gaba a kasashen da suka riga suka yi nisa da sai dai su kuma tana fama da matsala ta rashin haihuwa wanda wata kila wayewa ta sa su yan mata ba su haihuwa to sun fara yawa kuma wannan yana tasiri a kamfanoni da sauransu To a yayin da Najeriya ke kan murmurewa daga tashe-tashen hankulan da suka marabci shekara ta da 2019, malaman addinai sun ba da shawara. in an taba shanun fulani sai su kai kara in an taba gonan wani sai ya kai kara To yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan abubuwan da suka faru a shekara ta 2018 da fata da kuma hangen da ake ma shekara ta 2019. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. An shiga yini na sha ɗaya bayan da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2019 inda har yanzu shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin kasar ke kairuwa rana kan kuɗaɗen da shugaban ya nema na gina katanga a kan iyakarin Amurka da Mexico. 'Yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai sun ce da zaran sun kama aiki a ranar Alhamis mai zuwa za su yi maza-maza su amince da wata doka wacce za ta ba da damar a sake buɗe ma'aikatan gwamnatin. waɗanda aka rufe su tun a ranar 22 ga watan disambar bara sai da kudaden da 'yan democrat ɗin za su amince da su a cikin dokar ba za su hada hadda kudaden da shugaba trump ke nema na gina katangar ba ko da yake babu tabbacin cewa majalisar dattawa ita ma za ta amince da wannan doka jami'ai a somaliya da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin ƙasar sun kashe wasu mayakan alshabab shida ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba kwamandan dakarun somaliya farah muhammad turba ya faɗa wa sashen somalia na amurka cewa mutanen da aka kashe sun kwashe tsawon watanni biyar a fursuna suna kuma daga cikin wani gungun mutane da ya kware wajen kisa ya kara da cewa an samu hannun ɗaya daga cikin mutanen dumu-dumu a lokacin da yake kashe wani sojan ƙasar kuma cafke shin da aka yi ne ya kai ga kama sauran mutane biyar waɗanda da ƙarshe aka kashe su a ranar lahadi aka harbe mayakan na al a garin badhe mai tazar kilomita 300 daga mogadishu babban birnin kasar yan uwan mayakan da aka kashe waɗanda suka tuntuɓi muryar amurka sun nuna korafinsu kan yadda aka kashe musu yan uwa ba tare da an yi musu shari'a ba amma kwamandan dakarun kasar ya ce su sun bi umarni ne da ministan tsaron kasar ya ba su. a can ƙasar japan akalla mutane takwas ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wani mutum ya kutsa da motarsa cikin jama'a da gangan a wani titin birnin tokyo da ya cika makil da jama'a jama'ar da suka taru a kan titin sun hallara ne domin gudanar da bukukuwan sabuwar shekara wannan lamari ya faru ne da safiyar yau talata a titin da ake kira takeshita a wata fitacciyar unguwar sai da tufafi mai suna harjuku da ke kusa da lardin meji. rahotanni sun ce 'yan sanda sun cafke wani mutum wanda shekarunsa ke tsakanin ashirin da 'yan kai inda aka tuhume shi da laifin niyyar aikata kisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi gargadin cewa zai kawo ƙarshen 'yar fahimtar da aka samu tsakanin ƙasarsa da amurka muddin amurkan bata amince da wato bata ce bata daina ci gaba da yunkurin kakaba takunkumi da zai kai ga kwance mara yakin ta ba yayin jawabin wannan sabon shekara da ya sabu yi kim ya ce koriya ta arewa ta kudura aniyar kin ci gaba da samar da makaman na nukiliya ko kuma yin gwajin su 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 만들 야 ce amma idan amurka ta kai mu makura har ta tilasta wani abu a kanmu ta hanyar kakaba takunkumi ba tare da cika 바 da ta yi a gaban duniya ba mu da wani zaɓi da ya wuce mu ɗauki wata sabuwar hanya wacce za ta kare 'yancin ƙasarmu tare da samar da zaman lafiya a yankin tekun koriya a lokacin wani taron koli da suka yi a bara a ƙasar singapore mai cike da tarihi shugaba trump da takwarar aikinsa na koriya ta arewa sun cimma wata kware-kware matsaya a watan yuni amma an gaza ɗabbaka matsayar saboda wasu ɗan batu wato bukatu da koriya ta arewa ta nema na a sassauta mata takunkuman da aka saka mata da kuma adawar da ta nuna kan bukatar da hukumomin washington suka mika ta neman koriya ta arewan ta kwance da mara makamanta kafin a ɗage mata takunkuman. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani yau take ranar farko ta shekarar da 2019 don haka kamar shirinmu na yamma shi ma shirinmu na dare za mu yi masa fada ne da batun sabuwar shekarar. Fannin lafiya dai na ɗaya daga cikin muhimman fannonin rayuwa. don haka mun tuntubi shugaban asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello ta zaria farfesa balaraba sani garku don jin irin ci gaban da aka samu a fannin na lafiya da kuma aka akasin haka a shekarar 2018 da kuma hangensa ma shekarar 2019 sai ya ce a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas akwai ci gaba kwarai da aka samu a duniyar da ta yi nisa hmm. misali kamar su can kasashen turai da amurka dama su ba su da matsala ta harkar lafiya kowa ya tafi da matsalar su cikin minti biyu yana iya samun likita ko a zuwa da shi ba ko da a kasuwa ne hmm. akwai ci gaban wannan wanda har ya kawo cewa tsawon rayuwarsu an lura cewa ya karu misali har zuwa a wuce shekara casa'in zuwa ɗari haka a ƙasashen hmm. su sannan kuma matsalar rasuwar sharshen yara ko kuma jikatuwa ko wahala wajen haihuwa da ake samun iyaye mata su da su da yara wanda su yan shekara biyar su da su kuma duk an samu ci gaba a ƙasashen da suka riga suka yi nisa sai dai su kuma a kimiyyar likita na bincike na wata yawan mutane sauransu tana fama da matsala ta rashin haihuwa wanda kila. wayewa ta sa su yan mata ba su haihuwa zai mm. zama na cewa an fara samun matsofi sun fara yawa babu kananan yara da kuma wannan yana tasiri a wanda kila ma'aikatunsu da kuma wanda kila wuraren su da sauransu to shi yasa ma suke ta kokarin yana za a yi ba da karfin gwiwa wa mata su ce ta samu dai ta hanyar ko da ɗaya ko biyu da sauransu to wannan ke na ƙasashen da suke nisa to sai kuma mu a afirka ƙasashen mu na afirka an samu ci gaba wanda dama mu muna da matsala ina ganin da za a iya manta ba a shekarar nan ne wani ɗan ƙasar kenya uganda aka ba shi nobel peace prize na taimakon da yake wajen mata da aka nufi fyaɗe da sauransu yana musu operation yana lura da su da sauransu wannan ma yana da gagarumin ci gaba ne a bangaren harkar lafiya da kasashen afirka sannan a wannan shekara na 2018 shi ne aka samu kasa ta wanda wata sai a cikin abin da muke kiransa universal health coverage wato kowane ɗan ƙasa yana da kusantuwa da a harka ta lafiya wanda da ya tashi da matsala akwai asibiti wanda zai je kuma an tabbatar da cewa asibitin nan yana da nagarta sannan akwai matsala ta malaria a mu a kasashen afirka an samu matsaloli na malaria ana da saboda tsibirorin gwamnati kuma abin da muka lura da shi shine wannan zazzabi yakan zo a daidai lokacin da malaria take zama nan ne aka fi samun ta farkon ruwa da ƙarshen ruwa irin ruwan sama misali damina ta fara a lokacin da samu wannan zabi mai zafi da kuma karshen ruwa ya fara tafiya kuma ana samu wannan zabi mai zafi to amma yawanci kasashe sun yi kwanciyar din sun samu sun shawo kan zabi zaro kamar su kasar Eritrea da kasar Zambia mm. sai mu tsallaka mu je kamar eh, ciwon HIV eh, wato ciwon mai karya garkuwar jiki a wannan kasashe da yawa a kasashen Afirka Sun lura da ci gaba wajen canza ɗabi'a na ɗan adam wanda dama shi ne matsala misali na saduwa ba tare da kariya ba saduwa barkatai ba kai ba jirgi da sauransu a kuma an samu samun ci gaba da wajen wayar da kan mutane akan wannan ciwo abu na ƙarshe akan ciwon sida shine yawancin ƙasashe jama'ar da suke da da wannan ciwo sun samu magunguna kan farashi mai sauƙi ko ma a kyauta Mm. sannan sai kasashe da yawa sun ba da rahoton cewa allurar rigakafi da ake na ciwon tanda wato lizard kenan ya sa an an ma samu raguwa kwarai da gaske na rashe-rashen yara da ake samu da wannan ciwo mm. a na da to wannan shine a taƙaicen taƙaita abubuwa da suka faru a duniyar ciwon lafiya to sai da da matsala mu Afirka wanda ya kamata kuma kamar koma ba yake yanzu a ce muna da matsala na kudurorin gwamnati. To, Profesa, menene fatanka da kuma hangenka a shekara ta dubi da tara da muka shiga? To, gaban a duniyar da ta riga ta ci gaba fata na shi ne a tsirin za su yi yanzu sun kawo ma wato ko da tiyata za a yi masu wato kamar mutum mutumi ne robot kenan suke turawa saboda akwai abin da ake gudu na wato ɗaukar yaɗa cuta ta wanda ake ɗauka ta hannu akwai robotic surgery wanda mutum ma ba zai zo jikin mara lafiya ba ko dai yana daga wani ɗaki hmm. shi mara lafiya yana kwance ana masa aiki da karafuna wanda kuta kuta ba wani cuta a gurin ko shi mutum mutumin da kansa ya je ya aikin wanda gaba ɗaya ba maganar kwayan cuta a jikinsa hmm. ana ma ya ɗaukar sa shi a cikin injin wanke jiki a gasa shi ya zama duk wani kwayan cuta fita shi wannan mutum mutum ya zai aiki lafiya lau to shi wannan sai abin da ya karu saboda su ci gaban su gaskiya ya riga ya wuce namu to mu Afirka abin da nake fata shine mu su ji tsoron Allah zo su yi kudurin da zai kare talaka da zai kare wanda ba shi da karfi a harkar lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Profesa Balaraba Sani Garko kenan shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ke bayani kan ci gaban da aka samu a shekarar 2018 a bangaren lafiya da kuma hangensa a shekara ta tara. To ganin yadda tashe-tashen hankula suka yi bankwana ma shekarar 2018 a sassa daban-daban na Najeriya, malaman addinai sun yi kiran da aka yi zuciya nesa kuma gwamnati ta tabbatar cewa doka na aiki a shekara ta 2019. Zainab Babaji gare ki. Duk da yake a yanzu an sami kwanciyar hankula a yankunan da lamarin ya auku, shugabannin al'umma na kiran jama'a su rungumi aƙidar haƙuri da juna musamman a cikin wannan sabon shekara. Reverend Sale Usaini ya ce jama'a su rika mutunta junansu. Ran mutum a wajen Allah yana da mahimmanci kuma kowa ya kashe mutum zai je ba da lissafinsa. Gwamnati da ta sa polis da kotu-kotu suna fitar da hakkin mutane to da in an taba shanun fulani sai su kai kara in an taba gonan wani sai ya kai kara to in ka kai in kai ba kowa ba sai magana ya mutu na yi tafiye-tafiye a kasashen waje wurare daban-daban kin sani ba wai suna da wani doka ne daban da namu ba duka dokokin iri ɗaya ne kin san bambancin dokoki na aiki a ƙasansu mu namu baya aiki a nan shi yasa fulani suna so su rama kabilu suna so su rama a matsa dokan ƙasan nan ya yi aiki in ji mai wasan macijin tsumma ya ce 'yan kallo lafiya shi ma lafiya Shi ma shugaban majalisar matasan musulmi a Najeriya Malam Sani Suleiman ya ce zaman tattaunawa tsakanin al'umma zai taimaka wajen samun kyakkyawan zamantakewa. a samar da yanayin da zai dinga samar da zama da tattauna tsakanin shugabannin addinai da shugabannin kabilu ba wai kawai zama na lokaci ɗaya a tashi ba a'a ya zamanto ana amfani da wannan a matsayin wata hikima wata hanya na taron matsalolin nan kusa kuma a warware su damoyin da kowane gefe suke da shi a duba shi a warware shi a kalli matsalar a matsayin matsala ce ta ƙasa ba matsala na wani yanki ba domin matsala ce da take rusa fannin ayyukan noma ko dai noma ne na tsirrai ko noma na dabbobi musamman tunda gwamnatin najeriya a yau tana ikirarin cewa ɗaya daga cikin cigaban da take samu shine samar da hikimomi da dabarun inganta aikin gona to lallai kar ta bari wannan matsala na rikicin makiya da manoma ya maida wannan nasarar da ita gwamnati take kirari ta samu baya shugabannin addinai kenan ke kiran zaman lafiya zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria wannan haka ne kuma a gaida zainab to an jima kaɗan kuma ku masu saurare za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan al'amuran shekara ta dubu da sha takwas da kuma fata da hangenku ga shekara ta dubu da sha tara kafin nan ga ƙarin bayani yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara ne da Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna. si Garba barka da lasariya. Barka mutala. Sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa sa Kaduna tarayyar Najeriya. Haka. To a mana yi muku da kudika al'ummar duniya ba mara ba da shigo wannan sabon shekara. Ta ma muna maka. A yadda muka ga karshen nan da ta wuce wannan Allah sa ita ma muka farkon ta lafiya da tsakiyarta da karshen ta. To a kalmar siya sun ba daidai gwargwado sun dan faru. a duba da 'yan kananan kananan sace-sacen mutane da kuma 'yan harbe-harbe da kuma rikicoci-rikicoci tsakanin al'umma haka to amma da shekaran ta zo gab da karshe wannan shi abin sauki to muna fata ba mu so kuma a ƙara maimaitawa sannan kuma kuma ɗin gaskiya muna kara roƙo shekaran nan da za mu shiga a da wani lokacin obasanjo kuna haɗa mana shirin na fam na jihohi kungiyar kan daga Ghana sai Nijar muna fata su za ku dawo mana da wannan shiri a kuna jona shirye-shiryen ku da FM don mutane da yawa suna cewa mun samu mu gaya muku ba su da wani manyan rediyo da za su dinga sauraron ku da fatan kuma shekarar nan za ku mana wannan kokari fatan za ku tashi lafiya. To mutala da fatan wato shugabannin gidan rediyon za su ji wannan koki naka don za mu miƙa ta kuma su aiki da ita. To har yanzu dai mu makale a Kaduna ɗin wake kan layi a Kaduna ila yau. alaikum wa salam. Ana Suleiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To kuna jin ka. To wato ni zan yi kira ne gaskiya game da 'yan jaridun Najeriya. saboda shi harkan jarida harka ne da ya shafi kowane bangare waya Allah addini zamantakewa da kuma al'ada duk dan ada yake yana bukatan bayani a ah, ga zaɓe ya kawo kai muna fatan da su zama su ma da su bar su gudunmuwa don ganin an yi zaɓe yadda ya kamata kuma sa'in nan zan yi kira da gwamnatin tarayya wannan shekara da aka shiga gaskiya manoma sun sha wahala game da harkan noma tsakanin da Allah suna sai da kayan su yadda bai kamata musamman masara irin ba da damar da suka shigo da masara ya kamata a ce gwamnati ta tsaye da shi tsakanin da Allah in ba kawa wallahi wannan tsari nata na noma zai rushe tsakanin da Allah daga To mun gode sosai da fatan gwamnati za ta ji wannan shawara taka. Bari mu kada kanan dabowa ke kan laya Kano. Malam Ibrahim Almasi Garba barka da dare. Barka da mai rido. Sunana Alhaji Musa Garu a Mara kanan dabo. Haka. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan fatan alkhairi da muke ga wannan sabon shekara oh. muna kira ga kamar bangaren shugaban sojoji na Najeriya Malam Tukur Burtai oh. to ya kamata gaskiya idan akwai wanda suke tsaye baya akan wannan al'amarin tsaro a Maiduguri to ya kamata ya lura da cewa ya kishin wannan jiha ta yi ce kuma muna kira ga shi kanshi shi wannan abin nan ministan tsaro na Zamfara shi ma ya kamata a ce tabbatar da cewa an murkushe waɗannan 'yan ta'adda da ke zamfara a wannan sabon shekara kuma kamar inda mutala ya maka dan wannan dan korafi dangane da za ka ga mu nan muna dan sauraron tawagar labaran nan a fm da sauransu to amma matsalar da muke fuskanta lokacin da Ali Mustafa Sokoto ya zo mun haɗu shi a cikin shekarar da ta wuce wajen kwana ashirin kenan da suka wuce baya mun tattauna da shi akan wannan mun yi wannan korafi ya kamata su a daure a duba mutu da lokacin mulki Obasanjo an soke domin a kira ga shugaban kasa Buhari inda dama ya dawo da FM FM mu rika ji ba tare da wai sai an sai wani rezo da canjin waje ba karshe ne maka To kai ma muna maka fatan alheri. To barau mu kaɗa jigawa. Wake kan layi a jigawa? yawa kana magana da sabo turu mai nama a garin iliya karama hukumar taurar jihar to malam sabo muna jin ka malam sabo yawa shugaban kasa duk Allah duk a daure wannan matsaloli na zamfara eh, a daure a samu kan abubuwan nan duk Allah duk saboda mutanen mu suna shan wahala wallahi to ah, da fatan jami'an tsaro a gudun yadda ya kamata oh. To da fatan To kai ma ka tashi lafiya muna maka fatan alheri. Bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar. A to da alamar layin jamhuriyar Nijar ya katse. To bari mu koma jigawa ɗin. ke kan layi a jigawa har ila yau. Alhaji Ahmadu Kiya daga jihar Jigawa, haɗe jikin sabon nan doki. To dan haɗe da muna jinka. To wannan shekara ta zo mana da bakin ciki mu mutanen baga. Hmm. kuma mun shigo da bakin ciki mu mutanen dauran baga muna fata don allah don annabi wanda suka samu wannan cikin wannan akuba ubangiji allah ya shirye shi in kuma ba masu shirya ba ne allah bi su da aniyarsu fatan ku huta lafiya to allah ya shirye su da kuma fatan za ku samu saukin wannan al'amari bari mu kada jihar naija wake kallaye a naija Musa magana a Niger. To muna jin ka sai dai layin ka na rawa muna jin ka. To da alamar dai ka akwai matsala ya ma katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku kan abubuwan da suka faru a shekara to bari mu je mu kebi wake kan layi a jihar kebi ibrahim ibrahim eh, cikin To Ibrahim Ibrahim muna jinka muna jinka Ibrahim Ibrahim muna jinka. Ni dai ina ina fatan dai Allah shekarar gadar muka shiga sabo duk rikicin da ake Allah kawo saukinta kuma ina kara roko Allah ya ba babu wari lahiya ya ba shi karhin mulki allah ya sa a tashi lafiya To Malam Ibrahim mun gode sosai da wannan addu'a mai muhimmanci. To daga ke bari mu je mu Bauchi kusa da Jaskwata. Wake kallaye a Bauchi? Um, na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To ra'ayina ne na yau a sabon shekara na shekara ta dubu da takwas ta kare muna fata abubuwan da ya faru na tashin hankali Allah Ubangiji ya sauwaƙe mana. Sannan kuma shekaran da za mu shiga da muka shiga yau na shekara ta 2019 alhairan da yake ciki Allah ya ba mu shi. Sannan kuma muna roƙon ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya ta kula da su kansu ma'aikatan gwamnati da ake ta cece kan magana albashi a zauna a duba a ga abin da zai iya yiwuwa a ƙara wa ma'aikatan gwamnati sannan su To mun gode sosai daga Bauchin Yakuba bari mu koma Kaduna garin gwamna ke ya Kaduna. Assalamu alaikum Rabu mai manja da kanwa dokar da To Malam Rabu muna jinka. Muna ka. Eh, gaskiya a ƙarshen nan zamu jinjina mu gwamnati a wannan shekara tun da kaga ba a yi wuyan mai ba. Ya hmm. duk shekara ta zo ƙarshe mai sai an ta rayuka. Mutane kun ba su yaba ba ni na ji shiru duk ba wanda ya kira ita wannan. Saboda haka ne dama na fatan Allah ke taimake mu a samu wannan magana na wata biyu mu jinjina ma wannan gwamnati a wannan karan mai gashi nan ba layi ya wadata kuma cikin sauki alhamdulillah mun gode to mun gode to mun gode malam rabu ka yi bayani sosai kuma jama'a za su yi watakila za ka ankarar da wani nan gaba ya yi wannan godiyar to bari mu je mu kebi wake kan layi a kebi Wake kan layi a kebi ka dan rage ƙarar rediyon ka. To da alamar dai mun samu matsala layin malamin na kebi ya katse. To, to, kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku. kan abubuwan da suka faru a shekara ta 2018 da kuma hangen da kuke ma shekara ta 2019 da aka shiga daga yau dinnan saboda wato aka ce waiwaye adon tafiya to to bari mu je mu jigawa wake kan layi a jigawa muna magana da daddafi sale japan to muna sauraron ka gaskiya abun alheri ne muna furin wannan abubuwa Allah kuma ya tabbatar mana da alheri Eh, muna jin ka muna jin ka ci gaba abin da ya faru wancan shekara Allah ya kiyaye ne da kuma wannan shekara da muka shiga Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin mun gode sosai da wannan addu'a taka gajeruwa amma mai muhimmanci sosai allah ya tashe mu lafiya kuma mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudummawa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da yin karo na arba'in na koko gargajiya na kasar a birnin Talabiri da ke yammacin kasar kuma 'yan kokowa goma sha biyu ne suka rage daga cikin tamanin da suka hito daga jihohi takwas na kasar waɗanda suka soma shiga kokowar ta bana jihar Tawa tana da ɗan kokowa hudu Doso tana da ɗan kokowa hudu Yamai tana da ɗan kokowa biyu Agadas ɗan kokowa ɗaya sai kuma Zandar ɗan kokowa daya daga cikin waɗanda ake tsammani ga wannan kokowar gargajiya hadda zakaran na bara na kokowar gargajiya dan asulin zandar yana tsaye daga cikin goma sha biyu ɗin da ke ci gaba da fafatawa ranar gobe laraba ne za a karo na wuccan da final da swahi inda za a jefa sunayen 'yan kokowar a cikin hulluna bayan hukumar kokowar ta gargajiya ta ƙasar nijar ta ba da tsarin yadda za a ci gaba da wasannin sai dai idan aka yi tuni game da abin da ya biyo baya shine cogen da aka yi zargin cewa an yi tsakanin jihar tawa da dosu a karawar su ta ranar litinin da ta gabata inda aka shahe dukkan nasarorin da suka samu daga jihohin guda biyu tare da yin kashedi ga waɗansu 'yan wasa da magabatansu da sakatarorin ƙungiyoyin kokowar gargajiya na jihohin guda biyu kuma duk da neman ahuwar da magabatan jihohin suka yi waɗanda ke wakiltar jihohin a wurin wannan kokowar ana iya cewa har yanzu dai ba a samu gamsasshiyar amsa ba game da neman a yahi musu bisa kurakuran da aka zarge su da yi har yanzu muna janguriyar nijar inda wannan shekara ta da goma sha tara da ta kama yanzu haka aka mai da hankali wajen karɓar bakuncin wasan kwallon ƙafa na nahiyar afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 inda za a fafata a garuruwan babban birnin mai da maradi a rukuni na ɗaya janguriyar nijar za ta goga da afirka ta kudu tarayyar najeriya da burundi a yamai sai a maradi kasar senegal mali burkina faso da kasar ghana waɗannan wasannin kwallon ƙafa za a so masu ne a cikin watan fabrairu idan allahu ya kai mu To a gaishe ka mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice. an shiga yini na sha ɗaya bayan da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2019 inda har yanzu shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin kasar ke kai ruwa rana kan kudaden da shugaban ya nema na gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. 'Yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai sun ce da zaran sun kama aiki a ranar Alhamis mai zuwa za su yi maza-maza su amince da wata doka wacce za ta ba da damar a sake buɗe ma'aikatan gwamnatin waɗanda aka rufe su tun a ranar 22 ga watan disambar bara sai dai kudaden da 'yan democrat ɗin za su amince da su a cikin dokar ba za su hada hadda kudaden da shugaba trump ke nema na gina katangar ba ko da yake babu tabbacin cewa majalisar dattawa ita ma za ta amince da wannan doka jami'ai a somalia da masu fafutukar kar haƙƙin bil'adama sun ce sojojin ƙasar sun kashe wasu mayakan al-shabab shida ba tare da an gumfanar da su a gaban kuliya ba kwamandan dakarun somalia farah muhammad turba ya faɗa wa sashen somalia na murya amurka cewa mutanen da aka kashe sun kwashe tsawon watanni biyar a fursuna suna kuma daga cikin wani gungun mutane da ya kware wajen kisa ya kara da cewa an samu hannun ɗaya daga cikin mutanen dumu-dumu a lokacin da yake kashe wani sojan ƙasar kuma cafke shi ɗin da aka yi ne ya kai ga kama sauran mutane biyar ɗin waɗanda da ƙarshe aka kashe su a can kasar japan akalla mutane takwas ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wani mutum ya kutsa da motarsa cikin jama'a da gangan a wani titin birnin tokyo da ya cika makil da jama'a To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injinin mu na wannan lokacin Destin. Ni Ibrahim kalamasi garba ke cewa a ci gaba da shagulgulan sabuwar shekara lafiya sai gobe.